faru a wancan lokaci da muna yin karatun ne a tattattun mutanen da ba su mutum goma ba a wata makarantar islamiyya da muka buɗe a nan a jakaro a bayan sheshe departmental store wannan karamin titi a gidan marigayi da ta husaini zubai wanda likita haƙori ne a dental lokacin yana da gida ne yana karkashin health management board a muka bude islamiyya ta farko mai aji biyu muke karantar da yara kanana da yamma maza manya da daddare sannan kuma matan aure da safe ni da malam jibril umar mu bi muka fara karantarwa a makaranta sai na bude karatu alhamis da juma'a da yamma da la'asar wanda ba a karatu islamiyya na yara na zaɓi waɗansu mutane kamar mutum goma ranar alhamis sai mu ɗora aya goma mu karanta da ta zuwidinta da yamma kuma ranar juma'a kuma sai mu fassara ta waɗanda zan iya tunowa su waɗanda mutane a kudin shi marigayi da profesor da zubair wanda a kofar gidansa muke akwai malayi yawo dan zabuwa tsohon ma'aikacin gwamnati ne a nan jihar kano ya taɓa ritaya kuma yanzu ya dawo yana aiki a hisba akwai alhassan bebe akwai muhammad abubakar wanda yake ma'aikaci ne a naitan akwai shi malar sai ido mai jabbai suratul bakara muka fara sai da muka kai ta har ƙarshe a wannan lokaci duk waɗannan mutane goma da na iya tunowa da waɗansu baki da wanda sun karu kowa sai da ya haddace surfin kuma a cikinsu babu wani wanda aikinsa shine ɗalibta dukkan su daga yan kasuwa sai ma'aikata na tuno akwai Muhammad Salis wanda muke cikin shi da suna dan jummai yana ɗaya daga cikin tsofaffin yan agaji da ƙungiyar izala ma'aikaci ne a cbn a yanzu haka akwai alai Januwali wanda majalisinmu na can tsayan a kofar gidansa a kai akwai labaran tela fage ina da akwai sulaiman shi ma na na azo na fage waɗannan da sun rage sunowa waɗanda na manta ba ambaci sunansu ba ba wai don su da muhimmanci ba amma dai waɗannan su suka fi fice a cikin waɗanda muka yi wannan karatu har zuwa ƙarshen suratul bakara to da ke a wannan lokacin islamiyyar da muke cewa ma akwai da yawa daga cikin yayan alazalawal hasana an ciro su lokacin yana zaune a nan gidan wannan mai gaidan na haka haka sunan su daga wata islamiyya a kai su can wanda zai yi suna akwai Hassan da hussein akwai sayyidi sun na nan a lokacin da yana akwai kuma su hafsatu su amina da sauransu da dai sauran ba zai yi suna ba tun da Allah ba shi a ya'ya maza da mata lokacin tana muke wucewa idan za mu je makaranta da garin unguwar saki Su kuma alhaji lawal asana ko da lokaci muka gaishe a nan ba mu san juna mu da shi ba sai ji labarin islamiyyar sai dai kai yaran daga nan muka saba to ana nan wata rana tun da mun saba a da kan a wancan majalisi na mun duk sallah idan ta zo duk wani ahlu sunna da ke karo da muka sani tun da ba su da yawa majalisar ahlu sunna muka yi kungiya mu dauki motocin haya sai mun kai musu ziyarar sallah mu kai wancan majalisi mu kai wancan majalisi a lokacin da inda muka wuraren da suka yi fice za mu je mu zarci imam abbas a jami'ar bayero a abubakar jibril dr ahmad da dai waɗansu majalisai irin su alhaji su abdullahi za mu je har gida mu zarce su irin su alhaji ibrahim bulbula allah ji gardai da sauran ne zuwa wanda suka fice da majalisai na san wajen birgiyar a lokacin nan sunnar kusan a can wajen take cikin gari wurare ne ke daga ku ko kwanda sarawa garin gamarwa ko da zo da nuhu shi ma ya zo fara karantarwa a nan masallaci daga baya shek ibrahim umar kabo ko da yake da malam abubakar albashir da malam da zunuhu su ne da na farko a wannan lokaci wata rana ina zaune a gida sai ga Allah sallu suka bara ina nema alfarma sai ta tsaye shi da marigayi alhaji lawal asana da kuma alhaji sani kura ko bai samu zuwa ba ko kuma ya zo yana waje cikin rububi wallahi ala to su ne ita su uku dinnan da waɗansu tare da su ko alhaji malam dala ne ina ji alhaji malam da ne suka eh da manu Allah ji kadai je na fata yadda ce manu sauran dinki tun ne mai kokari duk wanda zai tana tarihi masallaci nan zai sanar manu Allah ji kansa da gafara Allah rahmace shi suka same ni suka ce da Allah suna san in bayar da rana da zamu rinka yin tafsiri a nan masallacin wancan tafsiri da nake da waɗancan mutane guda goma shi Allah sarrafa yana da labarin ana yin sa saboda haka kuma ladal Allah asana Allah duka yana da labari cewa da Allah da tafsirin nan a bayar da rana a nan gudu da lokacin nan su malam da zulurun kusan ayyukansu na karantarwa ya musu yawa sai na bayar da ranar laraba muka fara da malam sa'idu tun daga farkon suratul fatiha muka shiga suratul bakara don laraba za mu yi sai dai ko in na yi tafiya a wannan lokaci matsala ta shine in taso daga fage in zo nan tunda ba ni da abin hawa amma akwai yan uwa wani lokacin su suke dauko na motocin su ko dai shi marigayi da Hussein Zubair yana da wata Honda Civic na gida yini gari haka muke fama wasu rana ta taso wasu rana a tura ko malam ya wadan zabuwa ko kuma a tiku a tiku Yusuf shi kuma jami'in tsaro ne a nan muka zauna tare da shi yanzu shi ne kwamishinan yan sanda a jihar Gombe duk wancan yayi da su muka yi mutum ne mai kokari da naci duk inda wani malami zai wa'azi shi zai zo da mota sai kai shi saboda haka yawanci su suke zirga zirga su kawo ni nan gurin da an tafi kuma su mayar da ni gida har na zo na yi mashin suzuki na farko a nan ce da sabin bayan na ci musabaka ta qur'ani aka ba ni kyauta gagarin masu naira dubu daya na sai mashin din naira ɗari bakwai da hamsin eh na ci gaba da zuwa nan kuma lokacin da ina karatu a gamin Arabic Teachers College Gwani na kammala na fara karantarwa Islamic Foundation daga nan gurin kuma sai Allah ya sa na sami gurbin karo karatu a jami'ar musulunci ta Madina to da zan tafi bayan nan da nake karantarwa dama sai ina karantarwa a Trayam Alhamis da Juma'a can ma karatun da nake na Qur'ani nan muna suratul baqara can kuma sai muka sa juzu'u amma kasa kenan tunda wanda suke zuwa suna da yawa ko da kendir sai mun kunna kendir mun yi karatu lokacin ba ba gina wannan masallacin ba dan fili ne gindin tani Allah subhanahu wa ta'ala shi yace kuna da laitafi da na kungiyar izala muka ce eh sai a bashi aka bashi yaje tsara da ya nemo filin wannan dan ya bincika a aban lokacin ba lan bane ba aban development a wurin ba na kowa bane sai ya ce a nema da sunan kungiyar izala a bada wajen duk shi ya nemo da izinin gini har aka gina wajen shi ya gina shi kadai a lokacin safan kawo ne kyau to a wannan lokaci ina karantarwa a can ina karantarwa ana ina karantarwa kuma a kofar gida Alhaji Su Abdullahi to lokacin da na samu karatu zan tafi ana ta ya za a yi wannan karatu kuma wa zai ci gaba to lokacin kuma dan uwa da Dr. Muhammad Sani shi ma kuma ya fara karantarwa a nan ina jin yana karantar da littafin Global Maram su kuma da wani sauran Honda Bentley din shi da rijiyar lemo zai tafi wata rana ya karaso wata rana ya mutu a hanya to sai nan da nan din da can trayan da kofa gidan Alhaji Abdullahi aka ce lalle in nemi wanda zai taimaka na nemi alfarmar Mala Ibrahim Khalil cewa da Allah ya bayar da rana a can trayan ya rika karantarwa ya sa littafin muwatta sannan kuma na laibar alfamar san uwa Muhammad bin Usman lokacin tun da mun mun taso muna tare a fage gaba ɗaya kusan unguwa ɗaya mu yana cikin tsofaffin abokanai na cewa da Allah ya zo ya taimaka ya rike tafsir din da na nan da na turayen da kuma na kofar gidan Alhaji Abdullahi yace gaskiya abin ya masa yawa zai dai jarraba ya gani wanda ya ga ya dore ya dore na jawo shi da kyar muka zo nan gudan a darasin karshe da na yi wanda muka karanta suna na alƙawar kafiri na muka kammala ya ga irin yadda mutane suke ce to insha Allah yana ganin mutanen za su ba da haɗin kai zai ci gaba to shi ya ci gaba da yin karatun da na tafsiri har zuwa ina kyautata zaton karshen suratul ibrahim tun da a wannan shekaru hudu bana nan ko na zo hutu bana karban karatu sai dai yanzu an zauna ana yi kuma ya ci gaba da yin na turayin ya ci gaba da yin na ƙofar gida Albisu Abdullahi lokacin da dawo daga karatu kuma na zo kuma na sake karba na ci gaba ina jin karshen suratul na ne kai muka fara daga suratu al-isra nan bayan na dawo daga karatu madina ke inna ta tafiya har zuwa suratul ahqaf to tudu da gangare da ake hawa sai naga kamar akwai sakaci daga wajen yan kwamitin masallaci wani lokaci kawai sai na janye karatu ke zuwa kuma tun da na janye sai da aka wajen wata biyu ba wanda ya ce ba ka da lafiya ne ko lafiya ne abin da ya kara bana haushi ma kenan nace to na ba fasa gaba sai daga bayan bayan wata uku bana zuwa waɗansu suka yi ta zuwa na nace bayan wata uku ma ma'ana ba fa bincike kusan san bani da lafiya ko ina da lafiya sai da wata uku ta wuce ce ba da gaske take ba gaskiya lokacin na ya fushi da na janye har zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayuwar Alhaji Lawalatin rasuwarsa gaskiya tana ɗaya daga cikin abubuwan da ya tayar min da hankali kwarai da gaske dan ina tuno cewa a cikin tafiyar da mu ta sunna su ne tsofaffin da suka daɗe tare da mu musamman dai mu nan da muke tsakiyar Kano da gefen ta nan haka sun daɗe tare da mu ko muna ganin suna tare da mu ana ganin mu yara ne ma ko auren fara ba mu da shi lokacin da Muhammad bin Usman da Malam Muhammad Sani ba wanda ya auren fari dukkan mu matasa ne gaba da yara kanana ake ganin mu amma sun tsaya tare da mu da mu malaman su sai nake ba su wannan kimar da shi da sa Abdullahi Kokoron Bai da Ibrahim Bulbula gaskiya ba kananan tsayayyun mutane bane duk wani irin taimako da sunna take bukata a wani lokaci suna iya kacin ta ko ba sa jin kunyar a danganta suwa da sunna da Allah su kabara ba sa jin kunyar a danganta suwa da sunna ko me zai faru gaskiya wannan ya sa sai na ga cewa a wannan lokaci na ce ba ni dai shawara da kowa ba bayan na je na yi ta'aziyya ga iyalin sun taru gaba daya suka ƙara tare min da hankali ganin su da su to ni kuma insha Allah daga Laraba mai zuwa zan koma tafsiri sai mun sauka dan mu cika kyakkyawan niyyar ma'aikin duk abin da aka yi a masallacin na yafe ko menene amma tafsirin dan sai mun kai karshe yadda muka faro don wannan ya zanto shi ma mahaifinku ya samu cikakkiyar lada da kyakkyawan niyyarsa cikin iko Allah muka dawo suratul aqaf din da muka faro dama daga nan karshen da muka tsaya muka zo muka ce ga ciwo Allah ya kawo mu wannan kisa ce mai ban sha'awa kwarai da gaske a irin wannan munafaba hikanin gaskiya ni na riga na san cewa akwai yan uwa da dama waɗanda ba zan taɓa da su a cikin tarihin rayuwata ba musamman a tarihin gudanar da dawa Allah ta suka bara ko da ne auren fari a shekarar 1989 shekarar da zan tafi madina ita kuma ne auren fari kada kaga jarraba ta ubangiji kana ambanci kuma ka bar ta tafi karatu ba karamin jarrabawa ce ba a gidansa na zauna wato ban ji takaicin haya ba wannan ba zan manta da wannan ba mala atiku yusuf wanda yanzu ke kuma suna yan sanda a gombe wannan ba zan manta ba da shi irin abokanai na kusa alhassan bebeji muhammad abubakar waɗanda duk zan manta da irin rayuwa da muka yi tare da su kuma cikin iko Allah har yanzu duk ya kasance mana tare da juna ba abin da ya fi daɗi irin wannan shekara ashirin kuna tare ita ce tarayya ta dan Allah da dan wata manufa ake ta duniya da yanzu jam'iyyar siyasa ta raba ko a cikin jam'iyya ɗaya goyon bayan wane ko na wane ya sa an raba amma tun da dan Allah ne fatan ubangiji ta Allah ya sa mu dore har zuwa tashi kiyama a nan nike son ambata muku wasu daga cikin malamai na dan ba zai iya ambata muku su duka ba amma dole akwai waɗanda babu yadda za a banta da su kuma waɗanda zan ambata kan ko shakka babu ko da sauran duka suna da muhimmanci amma wannan muhimmancin su da gudunmawarsu game da rayuwa ta ilimi ko da da'awa ya tsara na sauran malam magaji haruna kamar uwa yake a wajena yanzu haka yana cikin garin daura shekarun jami'a tarayya yana ne gidan mu daya gida daya muka taso kakannin mu daya shi ne mutumin da ya fara tsora mun alu an baki wauzal ba a baki lallam hakun kuma yana nan da rai tun wancan lokaci da ya tsora mun wannan zuwa yanzu na san mahaddisin alkur'ani ne daga nan sai malam umaru wanda yake kamar mahaifi uba yake a wajena da shi da malam rabi'u duk suna garin koza kilomita tara in kabar daura wato dangi na ne na wajen mahaifi iyayensu da iyayen mahaifin mutum gindin su daya wannan kusan suna da gudunmawa da ta tsara ta kowa wajen karatu na alkur'ani da haddata akwai malam abdullahi zarmusi ne babban alaraman mu a nan fage wanda ya rasu kusan a shekarar 1977 Allah ji kansa yana ɗaya daga cikin damuwa ta ban kammala haddan Qur'ani ba sai bayan rasuwarsa ba burinsa a duniya ya gana haddace alkur'ani yana da rai akwai malam dawud wanda shi ya gaje su lokacin ya ci gaba da zama mai darasin mu bayan mun kammala haddan qur'ani muna ji da kuruciya da gigiwa gashi kuma ana satu muna rige lokacin da mun ma kamar mutum bakwai ne kowa zai rubuto nusufin alkur'ani da ka ana takara to lokacin shi da alarabban shi har yanzu yana ne ya koma unguwar hotora da zama daga nan sai Sheikh Abdul Aziz Ali Al-Mustafa wannan mutumin Misra ne shi kuma anan yazo na karantawa a Markas wato Egyptian Cultural Center lokacin na haddace Al-Qur'ani na je wajen koyan harshen Larabci to yana koyar da mu tafsiri ya bani sha'awa yana da taimako wajen wajen inji ina sha'awar tafsiri saboda yana kokari idan ya kawo aya ya haɗo ta da waɗanda suka yi kama da ita to amma matsalar sai ya haddace izo 40 ne da biyar cikin alkur'ani bai haddace duka ba to waɗansu in ya kamo sai ya taka ni ni kuma sai in karasa masa to sai wannan din ya ba shi sha'awa wata rana an yi sallah sai ya tsire ne ce ka haddace wani abu ne cikin alkur'ani ta ina haddace duka alkur'ani sai ka haddace duka alkur'ani ce sai ka mun muni kaza sai karanta sai in karanta ya kamo mun in karanta ko ina muka wajen rabin awa a haka sai ya sadda kai kasa sai na daina hawaye sai ki cewa ka haddace alkur'ani amma baka iya karatun sa ba hadda ka haddace amma babu wata aya da kake karantawa daidai da dokokin karatu yace in za yadda zan baka lokaci ka rika zuwa nan da magariba ina sauraron karatun ka ina maka gyare-gyaren da ya dace dangane da hukunce-hukuncen tajwidi to a wurin sa na taba jin kalmar tajwidi ban san me tajwidi ba ne kuma tajwidi yace amma dokar ita ce kullum in zo in yi masa cefa ne yi masa wanke-wanke tun da yana zaune a garin nan baya da iyali shi kuma zai karantar da ni inda ni dai ba zai iya biyan shi kudin karatu ba na ce na yarda mun taso daga JTC gwale sai na zarce wajen su na je na masa cefa ne a sabon gari sannan in komo in yi karatu na a gida sannan kuma da magariba an koma wajen sa idan mun koma har isha wani lokacin har tara da dare darasin farko da muka fara yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya zan isti'aza daidai a'udhu ta <laughs> muka fara yi darasin farko wajen awa biyu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da haka da haka abin ana samun ci gaba yana ana samun gyara ana samun ci gaba da sauransu ce ba zan sa kowane littafin da tijiri ba in rike da ka kuma haka ne ban karanci wani littafin tijiri ba daga farko zuwa karshe a wajen su komai da kadai yana so ya saba min da hadda idan zai yi muhabara sai kira wuni library sai ce sako mun littafi kaza an dauko masa sako mun littafi kaza an dauko masa zai zauna idan zai lacca gaba ɗaya zai rubuta ta amma kuma in ya tashi zuwa wajen lacca ba za da ko takarda ɗaya wannan abin da ya rubuta yanzu nan kafin gobe ya haddace wannan ba Allah na cin sarki kwarai da gaske waɗanda suka daɗe ana tafiya da su za su tuno waɗansu laraba da suke hudu ba a jami'ar bayero ɗaya daga cikin su gurgu ne wani gajere haka to shi ne wannan kaga wannan ba zan manta da su ba to kaga waɗannan malamai na ne waɗanda suke da alaka da alkur'ani akwai malamai na da suke da alaka da karatun larabci tsantsa da kuma sauran ababai da suka shafi a musulunci daga cikin su akwai malam Muhammad Sefu wani mutumin Niger State ya karantar da mutum muna karatu a Shahuci ya yi lecturing anan School of Legal Studies daga bani lokacin kun kusa da aka rage ma'aikata wanda ba yan asalin jihar Kano ba ya zanto an sallame shi wannan idan duk abin da na karanta a larabci idan hamsin na karanta ko ashirin da biyar nasa ne idan ɗari na karanta hamsin na shi musamman na hau da adab da balaga na karu matuka matuka a wajen sabon manta da shi ba cikin rayuwata Allah ya saka masa alkhairi akwai malam Isa tallami shine limamin limam masallacin zuwa na kurna shi kuma ya zamanto sectional head ne dama a gwale lokacin da muke karatu a can na karu da shi matuka kwarai da gaske akwai Dr. Nuruddin Musa Dr. Nuruddin Musa yanzu haka lecturer ne a nan School of Legal Studies ya karanta da mu lokacin muna je titi gwale to shi inda na karu da shi karuwa mai yawa ba wai cikin aji ba ta hanyar shi na sallata tafai da dama ta hanyar ulumul qur'an kuma zai bani aron su in karanta in ban fahimta ba in tambaye shi to sanin da tafai din nan ba karamin taimaka min ba a cikin rayuwa akwai malam sahabi arzai wanda kije ne a cikin tsakiyar arzai wanda na karanta littafin muqaddimatul Izdiya a wurin sa da wani bangare na risala ibn abi zaid al ne. ba manta ba a lokacin nan an riga an san ni dan izala ne in na shiga ana zagi na anguwar shi ya fito yawa yaran kasa kasa waɗanda suke zagi amma kaga bayan ya rasu Allah dukan sa gafara waɗansu kuma sun dawo sun kin aiki da nasihar har yanzu suna zagi na a lungu daga cikin inda aka fi zagi na a Kano lungun arzai yana ciki ba zan faɗi sunan ba akwai malam nuhu dan dagu yana nan har yanzu a unguwar dan dagu gaskiya wannan na ƙara da shi ta fuska daban-daban abin da na karanta a wajen sa na karanta littafin riyadu salihin da kuma ƙarasar risala da na fara daga wajen malam sahabi na arziki da kuma littattafai na lugha shi karatu da na wajen sa galibi ba ni na sa littafi ba akwai abokanan karatu da suke zuwa da littattafai zan zauna in ji sai zan to zan yi nawa kuma zan ji nasu wato ubangiji ta'ala ya ba shi baiwa guda uku na farko dai hafizin qur'ani ne na biyu kuma ya san lugha na uku kuma ya san fiqh malikiya din ba na wasa ba sannan musulmi mai saukin kai har yanzu yana nan mai saukin kai mutuka mutuka mutum ne mai zuhudu da gudun duniya ubangiji ta ala sanya albarka a rayuwarsa na karu da shi ba karamar karuwa ba wato idan ya kawo luga sai ka ji ya jawo cikin alkur'ani ya rabe tsakanin buga da alkur'ani sannan sai shek Abubakar Jibrin a wurin na karanta kitabu tauhid kaso mai yawa a cikin sa kafin in je Madina kuma in karasa shi a can a wani darasi da Muhammad ibn Abdullah al-Gunayman ya rinka yi a masallacin Jami'ar Madina malam abubakar jibrin auren su na karanta kitabun tauhid wato limamin jami'ar bare kenan na yanzu sannan akwai dr khalid sabt wannan malamin mu ne a madina lokacin da na je gaskiya saura kaɗai in gudo daga madina saboda wahalar karatu da waɗansu matsaloli shi ya tsare ne ya hana ni gudowa sannan za a bani bincike ya ɗauke ni mu je in gidansa ya tara min littattafai ya kulle shi gida bayan awa ɗaya ya leƙo ya gani mai nake ciki ya sake komawa ni kuma ina jin kunya da sami ni ina bacci shi gani yake son karatu ne ni kuma dai kawai jarunta ne abinda laraba suke ta muku rahun a saka labafan ba wai jarunta ba ce tilasta na aka yi haka na samu kai na ciki akwai da Muhammadu al ya karantar da mu masanin fiqh ne sosai sosai ya karantar da mu a cikin shi ya karantar da mu littafin bidayatul mustahid wani bangare na littafin na karu da shi a cikin littafin sa darasin sana umdatul ahkam su waɗannan mutane ba zan manta da su ba akwai abokanai waɗanda ɗalibin ilimi mai wayo zai karu a wajen abokanansa wani lokaci saboda karuwar da yake a wajen malamansa saboda abokananka ba ka jin kunyar ka ce su ce malamin ka kuma zai iya maka kwarjini daga cikin abokanan karatu da ba zan manta da su ba akwai dr yahaya abdullahi wani mutumin cajin arzina na in jamena lokacin muna karatu a Madina da na fahimci cewa lalle lalle ya karantu ya san abin da yake na rika sa da tafai ina karatu a wajensa tare za mu je za mu ɗauko lakka ko mu dawo gida in sa littafin da na san ya iya kuma ni bai iya shi kuma an zo jarraba fa na fi shi maki amma dukkan ma'ajin mun yi da malamin mu ne yana nan har yanzu a injin maina ya gama fi shi jini ɗin ta a Sudan mun sake haɗawa da shi a Sudan cikin abokanan karatu kenan akwai Sheikh Abdul Wahab Imam Ahlus Sunna wal Jama'a um, kasancewar muna yawan gudanar da al'amura tare mun daɗe a gadon kai tare tafiye-tafiye tare wannan ya bayar da damar karuwa mai tarin yawa sakamakon tattaunawa da za ku yi ka da abokin karatunka akwai dr bashir ali umar dr bashir bayan muna je mu ne muka saba ba a nan ba to amma da Allah ka shi hatirin Qur'ani ne mun sa kanmu wata ka'ida ta hasuwa mun sauke Qur'ani adadi da dama mun sha yin tafiya tare kawai inda muna tafiya in shi ne yake tuki ko ni muna tafiya tare ko ni in karanta Qur'ani shi na saurare ko shi karanta ni na saurare dan ko mun gamu da harami da mun zauna kawai za mu ci gaba da karatu ne mun sai inda muka tsaya sannan mun yi ibu goma ko mun yi ibu bakwai kuma yanzu ɗora za mu kawai kuma tunda mutum ne mai basira da kwakwalwa za ka karu da shi in kana tare da shi karuwa mai yawan gaske da shi kuma yanzu kuma mun dawa Allah ya sa ana tare akwai da Muhammad Sani Umar shi da Muhammad Sani dama tare muka je ba mu Allah ya kana riga su fita da shekara ko muka je Madina na riga su zuwa shekara da sai ya to don muna tare kusan koyon to mun rika yin karatu suka tare misali ta tafai mu karance ko mu bude wani babi na littafi shi ya karanta ko ni in karanta mu kare juna wajen sharhi wani lokacin a yi ittifaki wani lokacin a yi mukhalafa wani lokacin haka dai ko da muna san madina haka bai sai mu yi ne don alhamis da juma'a muna tare ni da shi da dr ibrahim jalo da yake jalo gobe mun san littattafai da dama tare waɗanda cikin abokanai wanda suke abokanan karatu tsantsa wanda mutum ba zai manta da su ba a hakikanin gaskiya waɗannan da na ambata kaɗan ne daga cikin mutanen da nake ganin cewa ta kusa ko ta nesa sun taimakawa rayuwa ta ta ilimi da kuma rayuwa ta ta da'awa kuma suna da falala a kaina wanda dole in faɗe ka sawa'un sa'anni na din da waɗanda kuma suke malamai na sawa'un waɗanda muke kan matsayi ko waɗanda suke ni na tsara waɗansu daga cikin su ta fuskar shekaru suna da falala a kaina wanda ba zan manta da ita kuma na yi tirafi da ita kuma ina shaidar da ku ko zama shaida akan ina yi tirafi da falalar su da suke da ita a kaina ya yan uwa ce hikanin gaskiya wannan gaman kasar ne na ubangiji ba dabara san adam ba a ce shekara ashirin ana darasi ɗaya ba a daina ba wannan ba dabara san adam ba ce kuma wannan ita ce sauka ta biyu sauka ta farko mun yi ta a duguri ina nufin ta tafsiri da ta biyu yanzu kuma mun yi ta a kano kuma za mu yi ta uku dai nan gaba a kano tun da mun gangaro a tafsirin kofar gadon kaya shi ma wanda aka fara shekara goma da ta wuce ba shi har yanzu an gangaro haka saura izin sha ɗaya kaga ai tafiya ta yi tafiya duk wannan da yayin uwa falla ta ubangiji fatan mu ubangiji ta'ala ya yi amfani da mu cikin ayyukan alkhairi kuma ubangiji ta'ala ya nesanta mu daga rutsuwa da kawunan mu kuma kar mu rutsu da dukkan wani abin da muke ganin mun yi na addini ko zamu yi ubangiji ta'ala ya sa mu ga kanmu ba kowa bane ba mu amma ya mayar da mu kanmu waɗansu abubuwa a wajensa amma mu a game da kawunan mu zanto ba kowa ba a wurin kawunan kuma duk abin da muke kai na daidai ubangiji ta'ala ya ƙara tabbatar da mu a kai wanda kuma muke na kuskure ubangiji ta'ala shi ya fi mana hakikanin gaskiya dan uwa malam sa'idu ba karamin kokari ba ko da bayan na tafi madina shi ci gaba da jan baki ga da muhammad bin usman kaga da shi ya karanta alqur'ani daga farkon sa har karshen sa duk fassarar da aka yi ga wannan gaman kasar ne na ubangiji tafsirin da muka yi na mai dukur kuma shi yake jambaki na dan kai kuma gashi har yanzu shi yake jambaki an to wani lokaci da dama a baya yadda rayuwa take kuma kana raye cikin mutane dole wani abubuwa su rika faruwa kuma dai in kana raye da mutum zaka bata masa rai ko ce bata maka rai amma duk wanda kaga sun dade fare to dukkanin su sun yi hakuri da juna ne yasa suka dace tare zai iya cewa hakurin sa game da ni ya fi hakuri na game da shi yawa wannan shine kyakkyawan zaton da nake yi masa kuma ina fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya ci gaba da bashi hakuri ya ci gaba da wani hakuri gaba daya wajen ci gaba da ayyukan alkhairi da kuma ya da'awa kuma akwai waɗansu waɗanda ba zan manta da su ba bayan na ambace su cikin taro domin nakan kalli taimako na da'awa ko na ilimi yana da wani ɗanɗano na daban da kowanne akwai alhaji malam yana can wajen goron dutse da aminin sa Allah sani a yalwako a ah, banda Allah sabo Allah sani dai ko sabuwar yalwa suna unguwar su abinda ba zan manta da su ba akwai lokacin da nake cikin tafsirin nan na ga littafin shaukani ya fito fatahul kadir ko ba ni shi kudin sa naira ɗari da hamsin ko babu yadda za a yi samu naira ɗari da hamsin a wannan lokacin su su suka sai wannan littafin naira ɗari da hamsin jizu biyar wannan kyautar wallahi ba zan manta da ita kuma kullum ina musu addu'a ta fatan alkhairi a kai annabi malam da lasi kuma na ji labarin littafin zabul ma'a fi hadi karin ibad da ibnu al a kafat na ji na ibn usaymin zai tafi da sai na rubuta masa shi shi kuma sai ya kawo mu shi ba wannan kyautar ba na manta da ita tun da sai da lokacin sun fi karfi na ko wani dan uwa shi kadai na manta sunan shi kuma sai ya fara zama tafsirin ibnu kasir na rubuta ranar da shekarar a 1986 ne littafin jizi hudu naira 80 amma a wannan lokacin ba ni da wannan naira tamanin din da na sai wannan littafi kawai dai takaici tina shi ne zina manta sunan shi waye amma na san anan muke taron shi a masallaci dukkan waɗannan ayyuka alkhairi ne wanda mutum bai manta ba Alhaji Ibrahim Bulbula Allah ji karin shi kuma duk inda zan tafi shi zai bayar da direba da mota a kai ne inda zan yi tafiya wajen Kano har haushi yake ji idan ban tambaye shi ba a ba waɗannan duk mutum ba zai manta da su ba Allah ta kura shi na yan canji ke a awafa shi abinda da ba zan manta da shi ba lokacin da na auren farko a Jos da motar sa aka ɗauko amaryar kuma ya dawo motar da kansa kaga wannan wani abu ne wanda bai kamata ka manta da su ba akwai yan uwa dai waɗanda ciki gaskiya suna da dauri sosai da sosai waɗanda suka tuno waɗanda ba za su bawa da zan manta da duk irin abubuwan da suka taimaka mutum da shi ko ta harkar ilimi ko ta harkar karatu waɗannan taimakon suna da tasiri mai yawan gaske ilimi karatu da'awa wannan taimakon yana da yawa har yanzu akwai wanda ko da a yanzu ɗin daga baya bayan abubuwa sun canja ba yadda suke a da ba duk lokacin da wata larura ta kama ni ko wata zirga-zirga ko tafiya kai tsaye kan tambaye su mota ko in ce masu zo su kai da kansu irin su Annabi Ibrahim dan yara ga tunan mana tare irin su Dr. Abdullahi Bature da Jami'ar Bayero irin su Alhaji Aminu Umar irin su Alhaji Kabiru irin su Bashir wanda yanzu ma tare muka dauke da tafsirin da sauran dukkan yan uwa waɗanda suke da wannan taimakon wanda kamar sun bar mun kofa a buɗe ne duk inda za ni ko da na samu matsala da mota ta ko kuma a'a na ji ba zan iya zuwa ba sun za su kai da motocin su duk abin da ya shafi da'awa nukan yi iyakacin kokari in yi kara su kuma hakan yakan ba su haushi dan me ban tambaye su ba ba zan yi magana akan su Alhassan Bebe da kuma Umar Abubakar ba dan ina ganin wannan abokalai ne yau shekara 20 20 da wani abu duk abin da ya shafi rayuwar mutum gaba ɗaya muna tare gaba ɗaya hakikanin gaskiya da sauran yan uwa waɗanda ba ambata ba bana nufin rashin muhimmancin dukkan wanda ya mun alkhairi ko wani iri ne ina tuna da shi a ta sawa'un na samu faɗa a yanzu ko kuma wani dalili ya sa na manta ban faɗa ba dukkan ku gaba daya nake shigar da ku cikin addu'a kuma za mu yi addu'a yanzu ga kowa da kowa da ya halarci wannan wuri da waɗanda ba su halarci wannan waje ba cikin iyayenmu su da matan matansu da suka riga mu gidan gaskiya mahaifina na da falala a kaina mai tsarin yawa ya tsaya a kaina ya ga cewa lalle lalle na yi karatu bayan na haddace alkur'ani na zo ina neman in yi karatu aka yi ta zuga shi ana cewa yahudanci ne daga karshe da ya fahimta da kansa kuma ya yarda na ci gaba da karatu lokacin na fara faɗakarwa ma shi kirawo ne ya ce abu ɗaya zan faɗa maka duk abin da za ka yi ka yi shi don Allah in dai kai wannan kare riga kafuta huta kar ka yi don jin tsoron wani kar ka yi don ka san ka burge wani kar ka yi kuma don wani zai baka wani abu yace in ka rike wannan kafiri ba duniya da lahira har yanzu wannan kalmar likan ji ta kamar a kunne na duk lokacin da na tuno shi Allah ji kansa da gafara ba haka yayin uwa dukkan waɗanda na ambata a nan da waɗanda ma ambata ba nake san mu yi niyya da kuma dukkan bukatun mu na alkhairi ni cewa ubangiji ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi abubuwan da duk suka fi karfin mu ubangiji ta'ala ya magance mana su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 اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في تجاراتنا اللهم بارك لنا في بلادنا اللهم بارك لنا في جميع ما خولت له يا رب العالمين yan kasuwan mu ubangiji ta ala ya sanya albarka a cikin dukiyoyin ya tsire su daga dukkan wani sirri ko makirci ya kare su daga dukkan wata hasara shugabannin mu ubangiji ala ya shirye su shirin addini ubangiji ala ya arzuta su da mashawarta na gari masu jin koran Allah ubangiji ala ya kimfa son gaskiya da adalci a cikin zukatun su ubangiji ala ya taimake su akan shaidan kar ya taimaki shaidan akan su malaman mu ubangiji ala ya kara musu ilimi mai amfani da tsoron Allah da takawa da tsayawa akan tafarkin gaskiya da tsayawa akan tafarkin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴanmu da matanmu ubangiji ta Allah ya sanya musu albarka ya tsare mu mu da su daga fitintunan zamani ya tsare mu mu da su daga fitintunan zamani abin da duk muke jin tsoro Allah ya kiya mana shi Allah ya magance mana shi abin da duk muka kasa Allah ya taimake mu akan sa wanda duk yake kullawa musulmi da musulunci kafirci ubangiji ta Allah ya kare musulmi daga sharrinsa ubangiji ta Allah ya kare musulmi daga sharrinsa gidaddajin mu ubangiji ya yi albarka a ciki kasuwancin mu Allah ya sanya albarka a ciki ayyukan mu Allah ya sanya albarka a ciki sana'o'in mu Allah ya sanya albarka a ciki komai da ya shafe mu ubangiji ya sanya albarka a ciki ubangiji ta'ala ya ba mu halal ya nisantar da mu daga haram Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa bi fadlika amman siwaka ya rabbal alamin Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa bi fadlika amman siwaka ya rabbal alamin alamin sai karar da ke tafe da dukkan musibin da ake jin tsoron za su faru a sakamakon hargitsin siyasa ubangiji ta Allah ya tsare musu ubangiji ta Allah ya kare mu ubangiji ta Allah ya tsare mana imanin ubangiji ta Allah ya tsare gidajen mu ya tsare garurukan mu ya tsare jihohin mu ya tsare kasar mu ubangiji ta Allah ya tsare mana dukkan wani sharri da muka sani da wanda ba sani ba ubangiji ta Allah ya ba mu dukkan wani alkhairi da muka sani da wanda ba sani ba اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى yan uwanmu da iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya ubangiji ta Allah dukan su gafara Allah da lawal asna mai wannan masallaci ya ubangiji ka dukan shi da gafara ya ubangiji ka tabbatar masa da cikakken ladan sa da yayi niyya akai ya ubangiji ka albarkaci Amin. ya ubangiji ka zame masa halifa a gidansa Amin. dukkan yan uwa masu aiki irin nasa waɗanda muka sani da wanda bamu sani ba ubangiji ka cika musu ladan su ubangiji ka tsare musu zurriyar su bayan mutuwar su ubangiji ka cika musu kyakkyawan niyyar su ubangiji ala ka tsare mu ka tsare zurriyar mu ubangiji ta'ala ka tabbatar da mu akan tafarkin gaskiya da don muka sani na gaskiya ubangiji ka ba mu ikon aiki da shi wanda muka jahilta ya ubangiji ka ba mu ilimin sa wanda muka jahilta ya ubangiji ka sanarce mu shi wanda muka jahilta ya ubangiji ka sanashe mu Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina mutanen da duk suka kawo sadaka tun daga shekaran jiya da jiya da yau da waɗanda za su kawo nan gaba kan abin da muka sa niyyar zamu ya ubangiji ka sakan ya musu da gidan aljanna ya ubangiji ka sanya albarka a cikin dukiyarsu ka sanya albarka a cikin gidajensu ya ubangiji ka magance musu duk abin da suke jin tsoro ka iya musu duk abin da suka kasa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 waɗanda muka roƙawa addu'a ta alkhairi ka fiya bukatar waɗanda babu mu roƙa musu ba cikin al'ummar musulmi ya ubangiji ka mu da alkhairi gaba ɗaya ya ubangiji ka sanya albarka a rayuwar mu ya ubangiji ka sanya albarka a rayuwar mu subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين